يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke ciki na hani ko tsoratarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisantarsa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ƙara mana ƙaunarsa Allah ya ƙara mana sonsa Allah ya ƙara mana koyi da shi Allah ta'ala ya ƙara taimakonmu wajen ba wa sunnarsa kariya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyar. Ah, muna kuma ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala buƙatu da muke da shi a ɗaiɗaiku Allah ta'ala ya biya mana a jarrabawa da muke da su a ƙasar nan musamman abin da ya shafi bangare na tsaro a arewacin ƙasa Allah ta'ala ya wuce mana gaba Allah ta'ala ya magance mana waɗanda al'amarin yake hannunsu na amana Allah ta'ala ya tallafa musu ya ba su ikon shawo kan wannan al'amari din muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda yake jin daɗin abin da ke faruwa ko yake taimakawa wajen halakar da rayuka Allah ya shirye shi idan ba mai shiruwa ba ne Allah ta'ala ya mai da sharri da fitina da bala'i ta kare a kansu. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا Allah ta'ala ya kawo ƙarshen tunu da ake ciki kuma waɗanda suke cin riba da wannan Allah ya da bala'in a kansu Allah ta'ala ya kare salihan bayansa dukkan wanda ke jin daɗin abin da ke faruwa Allah ya shirye shi in ba mai shiryuwa ba ne Allah ya mai da bala'in a kansa dukkan wani wanda ke taimakawa abin ya ci gaba na lalacewa Allah ya shirye shi in ba mai shiryuwa ba ne Allah ta'ala ya mai da bala'in a kansa Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ta'ala ya amintar da mu yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na 85 ko a cikin babi na hamsin da biyu babu ma ja a fi aikin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna shida ga watan rabi'u sani hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kamar da sanarwa ta gabata daga sultanin musulmin cewa wata na rabi'ul awwal ya cika kwana talatin a najeriya a yau da ikon allah kenan sai zama shida ne ga wata babu laifi mu fara duba abin da ya tawata na tambayoyi kamar yadda aka saba wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala Allah ya ƙara jagoranci cikin lamuranka kuma ya ji iyayenka ya sa aljanna ce makoma amin ya hayyu ya qayyu malam ne ina neman addu'a ne wajenka da sauran masu sauraron karatu kan yanzu ba na iya zuwa wajen karatu saboda jarrabawa da nake fama da shi kusan shekaru talatin nake fama da shi shi ne haka kawai jikina sai ya yi ta ƙaiƙayi har ya kai da ya sumar da ni har na tsinci kaina a asibiti na yi magani amma allah bai yi na samu lafiya ba shi ne nake neman addu'o'inku da shawara a wurin malam jazakumullahu khairan muna maka addu'a da أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك Allah ta'ala ya baka lafiya shawara da nake bayarwa kuma akwai nasiha da muka taɓa yi a nan a amsa tambayoyi shekara uku da kaɗan da ya wuce akan yin sadaka dawo marbakun bi sadaka na yi magana mai tsawo akan muhimmancin yin sadaka wajen magance cututtuka ko rashin lafiya musamman sadaka na ruwa ta bangaren yin famfo ko rijiya ko bohol ko sayan ruwan gwargwadon abin da ya sauwaka a sadakar da shi na yi magana mai tsawo da babu lokacin maimaitawa ina gaba laifi ka waiwayi wannan darasi din a neme shi a wurin masu sai da kasusuwa da karatuka da ake yi a saurara a aiki da shi insha Allah ta'ala za a samu dacewa kuma a wajen yin wannan a rika yi da yaƙini in mutum yana yi kada ya rika zaton ko za a karba ko ba za a karba ba ka'ida idan kana addu'a kana roƙon Allah ka rika samun yaƙinin cewa insha Allah Allah ya karɓa. amma wanda yake addu'a yake kokwanton to ko za a karba ko ma ba za a yi ba to waɗannan mutane Allah baya karban addu'a su kamar da ya tabbata a sunna waɗanda Allah yake karban addu'a su wanda suke da yaqini akan Allah sun san Allah mai tausayi ne arrahim ne sun san Allah arrahman ne sun san Allah as-sami ne yana amsa addu'a masu yaqini da Allah su ne Allah yake karban addu'a su amma wanda ba su da yaqini a wurin suke barin kayan su Allah ta'ala ya kare mu gaba daya wannan ya ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Allah ya cikan mahaifanmu amin ya hayyu ya hayyu malam ni ce nayi tafiya sai zan bi sallar isha'i kuma ni kasar nake yi to idan na bi jam'i yayin zan yi raka'a biyu zan yi ko hudu zan bi ya ta'allaka da limamin da yake yi idan limamin matafiyi ne irin ki to idan ya yi biyu ma sai ke biyu a sallar isha idan kuma liman mazaunin gida ne ba matafiyi ba kamar mutum ya shigo abuja sai zo nan sallah sai samu liman da ke limanci mazauni ne zai raka'a hudu to kai idan kana bin liman sallah ko kai matafiyi ne kana cika sallah ne gwargwadon yadda liman yake yi akwai hadisi na ibnu abbas radiyallahu anhu wanda yake cikin sahih muslim hadisi na 688 da ake cewa su ila ibnu abbas radiyallahu anhu an tambayi ibnu abbas Allah ya kara masa yadda akan ma balin musafir yusalli raka'atayn idan farada wa yusalli arba'an ma al-imam me ke faruwa ga matafiyi idan shi kaɗai yake sallar azhar la'asar isha sai raka'a biyu idan kuma yana bin liman sai ya cika amsar da ibn abbas radiyallahu anhu ya bayar mai sauki sai ce tilka sunna hakan shi ne sunna kaga an ce sunna ba mu ga mutumin da ke imani an ce haka sunna ce to magana ta kare duk sunna akwai hikimomi a cikinta amma hikimar ko mun gani ko ba mu gani ba hanyar tsira shi ne a bi sunna ba dole ne ka iya ga hikimar ba ba dole ne hankalin ke isa wurin hikimar ba don tushen sunan ya fi karfin hankalin mu mafhum amma in an ce tilkar sunna to magana ta kare Ya ce to haka ce sunna ta karanta don haka a magana mafi inganci in ka mazaunin gida shine sai ka yi ne sai ka cika sallah shine abin da ya tabbata ake yi a musulunci a baya ga wannan idan muka duba a cikin majmu'ul fatawa na ibn usaimin rahmatullahi alaihi ya amsa wannan tambaya din inda ya kafa hujja a cikin juzu'i na sha biyu nan ba na ɗari biyu da hamsin da biyu inda ya kafa hujja da hadisi da ke cewa idza sami'tumul iqama famshu ila salah madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu wa fi riwayatin fa alaykumus sakina wal waqar madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atin mu kula da wannan hadisi yace abinda aka ce in kun samu ku bi wanda ya kubuce ku cika ta iya na tafi yadda liman yake sallah kaza ka yi ta idan liman yana yi cika sallah ne wajibi ka cika to kaddara kuma kai mazaunin gida ne liman sai sha raka a juye sallama kai sai kai me sai ka cika ta sallar ka wannan shine abin da ya dace sai kai ne sai ka cika ta sallah saboda mazaunin gida baya kasar koda ya ji liman wancan hadisi na maza adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu hadisin bukhari na 636 sai zama bai hau kan wanda yake mazaunin gida yake bin liman mai kasuru ba iya magana akan ga wanda sallarsa ta dace tsakanin liman da mamu ne ko kuma ya zama liman iya cikawa mamu suna kasaru mafu sai da haka a wannan hali in liman na cikawa ke ma sai ki cika idan yana kasuru ke ma tunda da mata sai ki sai kasaru wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam imani da hikima amin ya hayyu ya hayyu malam mutum ne ya samu matsala da iyalinsa har tace ya ba ta takarda yace mata sai dai ta kai shi kotu ko ta ba shi sadakinsa shi mijin ya faɗa haka domin ya kore ta daga matsa miki sai bayan kwana biyu ta kawo miki sadakin ta ajiye sai ya ɗauka da niyyar cewa idan ya je wajen iyayenta suka yi sakokin ɗinta sai ya sake ta minin it was a conditional acceptance wanda wannan condition ɗin bai cika ba a nan shi hulɗi ne ko ba hulɗi ba ne shi ne yake ba mu wahala wajen wani lokaci amsa tambayoyin mutane abu na farko shi ne yin hukunci da jahilci mutum ba zai tambaya ba sai ya yi hukuncin ya tambaya in muka duba a ko cikin akadari shafin farko an ayyace wala ya fi lahu ay ala fi’ilan hatta ya alama lahi fihi ai wannan karatu ne nan kusa kusa baya halatta mutum ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin aikin na ɗaya na biyu mafiya yawa wahalar da ake sha mutane suka yi tambaya sukan yi tambaya ne ta mafiya yawan su ba duka ba ta inda ansar za ta goyi bayan abin da suke so in ba haka ba shi yanzu da kansa ya ce ya zama conditional acceptance ne amma conditions ba su cika ba sai ka zama mai fatawa sai ka amsa tun da conditional ne kuma ba su cika ba to kuma me yasa kake tambaya dan uwana da ta matsa maka da suka nemi fatawar malamai ta matsa mun sai an yi shita yayi za a yi da sai a gaya maka matakan da ake bi na shari'a amma in har kai da ka fara bin matakan son rai sai abu ya da ka kawo gaban malamai ka ya amsa to kana sa kanka a damuwa kuma kana sa su a damuwa na farko tukunna shine in babu dalili na shari'a baya halatta mata da tambayi ta roƙi shika a wurin miji sai dai in har zama da shi yana cutar da ita a lafiyanta ko addininta ko mutuncinta ko abin da ya kama da wannan shi sa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi cewa ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqan ma ghairi ma bihi ba'a fa haramun alaiha ra'ihatul janna wannan hadisi iya cikin sunan na Abu Dawud rahimahullah hadisi na 2226 yana cewa a koda yaushe mace ta tambayi miji shika wanda babu laifi a cikin shi bai gagara fitar da ita ba bai gagara kafatarwa ba bai gagara ilmantar da ita ba kuma shi bai zama mutumin banza fajiri ba sai ta ce sai a rabu kawai ya sake ta to ana annabi tsira da abinci tabbata a gare cewa ta sheki kanshin aljanna haramun ne gare ta ba za ma ta sheka ba a wannan hali idan ta ji haka kawai iya da addini yana da nutsuwa amma ba ta son sa ya za ta yi ba ta san sa anan sai ta nemi kulbi sai ta ce to zan mayar masa abin da ka kashe ko kuma mu yi yarjejeniya nawa ne zan biya gwargwadon hidimar da ka mini sai ka sallame ni shi ne ake cewa kulbi to anan bai zama haramun ba abin da aka ce haramun shi ka shi shika amma kulbi ba haramun ba ne. saboda me saboda hadisi na matar su bunu Sabit da ta samu ya kadar ke cewa ga miji na mai ibada ne mutumin kirki ne amma ba na sha'awar zama da shi sai maza Allah ce za ki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki a turiddi na ta ku za a mai da gona ta ce na'am zan mayar sai ce to sai ki je ki same shi ku yi yarjejeniya sai ki mayar masa da gona sai a yi mai sai a ɓata auren ba a sake ba shi hulɗi a magana mafi inganci kai tsaye ba shika ba ne sai dai an yi maganan kalmar shika a nan sai ya zama da lafiya amma sai a yi mai sai a ɓata auren so da haka a nan ba ta da ikon tambayan shika har sai in akwai dalili na shari'a to kai da ka tambayi malamai sai mata me kake ka fitar da ita shin kana hana ta ciyarwa ko tufatarwa ko wajen zama ko kuɗin makaranta ko kuma ba ka karantar da ita ko kuma kana cin mutuncin iyayenta dare da rana don cin mutuncin iyaye da miji zai wa mace yana iya sa ta hakura da auren saboda me saboda duk lalacewar iyayen mace iyayen ka ne kuma inda ba ta haife ta ba za ka gani ga kana bukata ba sai sa a ka'ida kuskure ne miji ya zauna ya rika aibata iyayen mata ba daidai bane kai ma iyayen ka ne kuma jahilci yake kaiwa ga wannan kamar yadda ba ta da iko ta aibata iyayen ka kuma ba ka da iko ka aibata nata yadda iyayen ka suke iyayen ta haka iyayen ta iyayen ka ne mafhum tayyib so kula ga wannan baya halatta na biyu abin da nake fahimta a cikin wannan tambaya din shine ina ne sharaɗin bai cika ba wannan kuma sai ka amsa na farko ka ce mata in tana buƙatar arabu sai ta yi mai sai ta je kotu ko ta kawo sadaki sai ta dawo maka da sadakin da ka bari ko daman sadakin da muke ci a najeriya ai bulus ne wallahi bulus ne aure yana da araha a kasar in ba yanzu da aka fara na 'yan duniya a yi sabiki ana sabon Allah ba in ka je ka gida na masu dattaku da karamci wallahi hajjin da aure yana da araha sanan za ka je ka yi dan akwati shine kyautatawan wani yayi uku wani hudu wani yayi biyar ya dan saka zannuwa ba amma maka iyakar zannuwan da zaka saka kuma a zo wani ba sadaki yake bayarwa naira dubu hamsin ko dubu ɗari Shikenan ya gama komai ka je saudiya ka ce za ka yi aure za ka gaya musu wallahi wani in ya ci bashi aure a kan sai ya aikin shekara ashirin yana biyan sadakin ni dai ina karantarwa a jami'ar islamiyya a kulliyar mu in na ga wanda suke sabin malamai yan ƙasa. mutum ya zauna shi kaɗai na alwala ya fara bai kammala ba ya tsaya daga na shi zan tsokane shi <laughs> na san ya ci bashin banki zai aure mafiya yawa kuɗin aure ga matashi da yake fresh graduate irin dan abin tausayi cewa wani ai bai ma yi wani aiki ba a dan tausaya masa ne kana bukatar mafi ganganta naira miliyan da 25 eh wannan shine ka je gidan da ba a takura masa ba akwai dattaku a gidan ba matsafiya yanzu ka kammala ka ma shi fom da dan sanda Allah bai sa a tauke ka ba har na san waɗanda suka yi aure matasa da ba 'ya'yan kowa ba wanda na san nasa ya zo da sauƙi shine wanda ya aure shi a cikin madina a madina har yanzu ya fi ko'ina a saudiya addini madina da makka to shine wanda yake ya ci bashin riyal dubu ɗari biyu shine a yanzu kamar miliyan ashirin da bakwai ko da takwas amma akwai wanda ya je can riyal ya aure shi ya ce mun ya ci bashin riyal dubu ɗari hudu a yanzu ya haura miliyan arba'in da biyu to kaga wannan ai duka investment ɗinsa a wurin ne sai a bai wasa da auren sai a zaka ka gabara shi sa balarabe ya fito da iyalinsa ya san wahalan da ya sha in ya daga ya ga haka da za ka ga ya watsar da motarsa da komai iyalinsa ya rike saboda motar nawa ne gaba ɗaya ba ga inda ne ke ba sai ka ga ya rungume sai ya rike ba kuma ko wucewa kake kuskure sa ka dan kalle shi ba damuwa an ka kalle ta sai ga ya yana maka harara to kai ma nan kana matashi ka ci bashin miliyan 40 kai aure yanzu akwai kadarar da ya kai wannan auren ka ai babu kadarar da kai wannan to amma mu Allah yake make mu abin ya zama bulus kuma maimakon mu gode wa Allah akan haka kuma sai ya zama abin walakanci wani sai ce a duk shekara sai ya sake aure ai ba daidai bane duk shekara ta yayi aure ai ba a haka ita rayuwar hakuri ake da ita yanzu dukkan mu nan inda iyayen mu sai hakurin zama da suna bana ba a same mu ba wallahi hakurin ya samar da mu so dole mu ma sai mun yi hakurin zama da juna kunna, Allah ta'ala ya samar da wata al'umma mai albarka dalilan haka amma in muka ci ah, mutum ya dauka ba zama ne na jin kai ha to ba kudi bane ai kaza kaza da su za a biya su yan ba biya alawar da sauransu shikenan sai fara sha'awan zai canja wani fayar da yake ba da motarsa a yi kakara haka yake ga yake aure ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne kai ka je can ka ga yadda ake yi ka isa ka tinkali wanda ya ci bashi miliyan arba'in ya aure yana matashi ka ce yi shika ba sai da karfin sai gane ba ai ba zai zama saboda gaba ɗaya investment ɗinsa ba ma na yanzu ba na future ɗin a nan ya yi to zai ga mutum yana aiki an yi agreement da banki zai biya kudin within the period of 20 years za a rika shira a cikin albashinsa sai a rika kamtar albashin ko rabi ana bashi rabi ko a rika daukan kwata ana bashi to kai zai wasa da wannan to ni a nan da kake sha sharɗa ba su gaba shi ne ban fahimta ba na farko ka sa mata sharaɗi in tana so idan tana so ku rabu ko ta je kotu ko ta kawo sadaki sai ta kawo sadaki kaga a nan wurin ai ba ba a rai ka faɗa ba in a rai ne ka faɗa kawai sai ka kwanta mafarki sai kai mafarkin ka ce da ka sadaki da ka tashi sai da kawo ya tsaku auren bai yi ba saboda mai saboda abin da ya faru a mafarki ko da a mafarki ka yi mafarkin ka saki iyalin ka ba ta saku ba in kuma ka faɗi wani abu da wani yare ba haka kake nufi ba sai kake ka sake ta a wani yare kawai wani sai rubuta maka da china da chainanci sai ce mai sunan iyalinka sai kace kande sai rubuta ma ta sake kanga sai ka faɗa ta sasu a ka'ida ba ta saku ba saboda mai saboda ba haka kake ne ba ba ta saku ba amma in dai da kace in kin kawo sadaki zan sallame ki ko ki je kotu sai ta kawo a nan wurin ko da ba ita ce asalin niyyar ka ba in ka faɗa magana mafi inganci abu ya faru shine magana mafi inganci imamul farraki cikin alfuruk mujalladi na uku namba na 163 ce ma'anan niyya da aka fada shine al-insha bil al-insha idan ka fari magana cewa abin da ka faɗa aka bakin naka yi faɗa daidai wanda kake son fada to shi yana iya aukuwa a wannan hali saboda daman bakin naka haka yake nufi ya faɗa. to shi yana iya aukuwa saboda wancan hadisi na muslim da yake cewa inna allaha tajawaza an ummati ما حدثت به نفسها ما لم تأمل به أو تتكلم حديث مسلم حديث لدبو نريئو كنا أشرين دابا كيدا ماذا أجي سوى الله يأي أقوى عن أمتا بساق أبن درانتي يقول لا ما تقرب تفتابا ko kuma bata aikata ba to anan ka fada ko baka fada ba ka fada anan ya riga ya fada so da aka banga inda kake sharadin bai cika ba akwai bukatan karin bayani tambayar ta gaba sai ce malam shin kulli ana kirga shi a matsayin shika ne ko ba a matsayin shika ake kirga shi ba a cikin almautuwa alfikihiyya mujallari na sha kara namba na 137 suna cewa idan mutum ya yi kulki da matarsa kawai ya yace yayi shi shine ce kawo kaza ya mata kulɗi a larabci sukan ce tuki na miki kulɗi ko fara tuki na rabu da ke ba a ce tuki sai a ce fara tuki au tuki haka ake bala sai wannan sai suka ce in har kawai ya ce ya yi kulɗi ne to kulɗi ba cika ba ne shi alfasku mai ɓata aure ne in kuma da ya kulɗi din sai aiki da cewa ya yi kul'i ya sake ka dalilin kalmar itilaƙin shika a ciki suka ce kul'in na iya zama a matsayin shika saboda me na'am saboda shi ya ce ya sake ka saboda dalilin kalmar shika amma ibnu usaimin rahmatullahi alaihi ke cewa ko ya ce ya sake ko bai fada ba in kul'i ne shika bai auku ba sai dai aure ya lalace ana iya sake aure da sabon aure da sharuɗan aure amma auren ya lalace babu dama su yi mu'amalar aure amma ko ba shika bane saboda shi alfasku ne dalilin ibnu usaymin rahimahullah ta'ala ya dogara da aya ta cikin suratul baqara inda Allah ta'ala ya kawo shika guda biyu sai maganan kulki sai ya kawo maganan shika da uku sai ce inda kulki shika ne da shikan aure ya zama hudu ba uku ba cikin suratul bakara da Allah ta'ala aya ta 229 yake cewa at salaku marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna illa illa an yakhafa an la yuqima hududallah فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به tilka hududullahi fala duha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika kuma zalimun shika nawa muka samu mun samu at-talaqu marratan kaga shika guda biyu ko a gaba sai yake cewa illa an yakhafa an la yuqima la. sai dai in miji da mata sun ji tsoron ba za su iya kiyaye haƙoƙin Allah ba fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi mafsadati to a nan babu fi cin abin da take fansan kanta ta bangaren kulli kaga ya zama Kulɗi bayan shika biyu aka kira kulli a aya ta talatin, sai Allah yake cewa me fa in tsallaka tsallaqaha fala tahilu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra kaga shika ɗaya biyu a talaqu marratan sai kulli sai shika na nawa na uku inda Kulɗi shika ne da wannan ya zama na nawa na hudu <laughs> so kula da wannan zai ta a magana mafi inganci kulki batin aure ne amma ba a dinga cikin jerin gwaran shika in mutum ya yi shika ɗaya wa mace na biyu sai suka yi kulki a gaba na uku wannan bai hana a dawo a yi aure na uku amma a lokacin ko ba da mai ya dawo da ita kulki auren ya lalace ne mafhum tayyib wallahu ta'ala alam sai mu ya anan tambayoyin da ba su kare ba saboda lokaci ko muna cikin shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam babi na hamsin da biyu darasi na tamanin da biyar yau muna shida ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu insha Allah a jirgin idan za mu tashi kan wani hadisi menene farkon hadisi ne na'am حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال وأنا قد وجدت بأبا ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الحيثم ابن السيحان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشال ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الحيثم بكربة يذأبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بسلو فوضع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو أن تخيروا من رطبه وبصره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذاك در فذبح لهم آلاء أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا صبي فأتنا فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تؤذقه قال فهو أتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا ومعه بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا wa yuka bisa bitanaka su faqad wuqiya wannan hadisi yana cikin at-tarhis na Sheikh Muhammad Nasir cewa hadisi ne ingantacce ya zo cikin mustadrak na Imam hakim hadisi na 7178 akan hadisi ne ingantacce yana bayyana mana irin rayuwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kamar da muka fara karatu sati da gabata rayuwarsa ba rayuwa ce ta wadata ko ta bunƙasa ko ta isa ba rayuwa ce kawai ta neman rufin asiri rayuwa ce ta wanda ya ɗauki kansa cewa a duniya shi matafiyi ne kawai ya yadda zango ya huta ya karasa inda zai ji shi ne najira rayuwa ce ba ta wadata ba rayuwa ce irin wanda bahaushe ke cewa hannu baka hannu kwariya wanda ita ce rayuwar da aka yi a gidan fiyayyen halitta da mafiya yawan sahabbansa radiyallahu anhu kuma suka samu mata masu haƙuri na akwai ya babu suka zauna da su a wannan hali a cikin wannan rayuwa akwai kisa da shek tsawo ya kula yake kawowa na cewa an taɓa samu a zamanin magabata akwai matar da mijinta tufafi ne suka mallaka mai siffar da bargo na sama da ƙasa shi zai tafi je yi sallah da shi ya dawo gida sai ba su da yi sallah bi ma'ana ba su da wata sifa ta kamala da ke rike jiki a yi sallah sai guda daya duk sauran ba su kai a yi sallah ba ya yi sallah ya fi zai je gida sai ta tare shi sai sai wani abokin sai ya tsaye da ita ni ma da na kasabbi kullahu ma'ana me yasa ba za ka tsaya kai tasbihi tare da mu ba sai ce ai da'ani yi alamu bi halikin Allah kamar da babu wanda ya san halin da nake ciki da iyali da sai Allah sai ka kura masa ya faɗa halin sai mar bayani sai dawo gida sai iyalin ta ya yi jinkiri a kan tsarin da yake dawowa gida a lokuta da saba sai take tambayar ta me ya faru sai ce ai da ne amini na a masallaci ya ce da ne yake tambayar halin da muke ciki da shi wani hali sai yake ta tambayar halin kunci da muke ciki na babu sai ta ce ka gaya masa sai yake na gaya masa sai ta ce al-yau waqtul firaqu bainana yau kusan ne yiwa ne karshen aure na da kai ta ce na sunina la ya'lamu bi halina illa Allah wal yawma tashku Allah ila makhluqin min makhluqat ta ce mun zama shekaru da yawa babu wanda ya san akwai ya babu mu sai Allah amma yau har kana da jara'a da za ka kai karar Allah wajen wata halitta daga cikin halittu ka tana gaya masa da muke ciki iyaye mata da kuma iyaye maza duka wannan ne mai girma Allah ya sa mu wanke lafiya حدثنا محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل يا باب الاباري قال حدثنا ادم بن ابي اياس ادم بن ابي اياس يا باب الاباري قال حدثنا شيبان ابو معاويه الشيباني يا باب الأباري حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير يا باب الأباري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن دق أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة دق أبو هريرة شيخ عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال يسير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya fito fi sa'atin a wani lokaci a ya kudu da fi hada bai cika fitowa a wannan lokaci ba ba a faɗi wani lokaci ba ne amma sai malamai suka yi ta duba nassosi suna ga wani lokaci ne lokacin fita da bai cika fita ba bangaren farko suka ce tsakanin azahar da la'asar in ya shiga gida bai cika fitowa ba saboda lokacin kailula ne da kuma lokacin shagaltuwa da iyali na biyu kuma suka ce a bayan sallan isha in ya shiga bai cika fitowa ba hadisin bai kira lokaci ba amma jumhur na malamai sun karkata in ma ya zama tsakanin azhar da la'asar ko can bayan sallar isha su ne lokutocin da ya tabbata a sunna wansu yana da karanci matuƙa da gaske ala ayi hali in ka kaddara bayan azhar zuwa la'asar ko can dare ne bayan isha duka ma'anan hadisin zai iya ɗauka. kuma ba lokacin fitan shine muhimmi ba darasin da ke cikin shine muhimmi mafhum tayyib don haka wala yalqahu fiha ahad kuma lokacin da mafiya yawa bai cika ganawa da mutane ba lokacin da yawanci yake warewa na iyali ko na gida duka ya shiga cikin wannan azahar da la'asar tsakanin da kuma can dare fa'atahu abubakar sai abubakar siddiq radiyallahu anhu as-siddiq al-akbar gati da arziki sai ya zo masa fa qala sai ce ma kaya bika ya ababakar yan halitta da me ka auka a wannan lokacin saboda ya san sahabbai sun san lokuta da bai cika fitowa ba in kaga an zo mar a lokacin mafiya yawa mutanen ƙauye su kuma mutanen ƙauye yana daga musu kafa ba a cika takura su don suka zo su yi duk abin da suke so a wurin fiyayyen halitta sallam sai ya rabu da su amma za a faɗa sai a ku rabu da su kuma haka ake mu'amala da ba ƙauye Eh, in ka gaba kauye ba wai yadda ake wajen birni haka ake ba da sai ka mai da kanka dole dole sai ku zauna lafiya amma an kace kai wayayye ne sai ba da kai da wayewar ka gaba ne inda za ku zo da shi yawa in ba kauye ga nan sai ya zo shi ya agogon agogonsa a wuya ya daura kaza a hannu duk bai ga mun yi ba amma ganin mu yake mu ne ba mu san dawar garin ba kuma har ga Allah shi haka yake to in kauyawa ne sallallahu alaihi wasallam ya kan fito musu in ma za a hana su a ku rabu da su to irin waɗanda suka koshi da ilimi da imani kamar abubakar siddiq radiyallahu anhu sun san lokacin da bai so a matsa masa a gida zai ke keɓanta da iyali to ba su cika zuwa ba to sai ga na abubakar ya zo a lokacin da ba su cika zuwa wurin sa ba kuma sun san baya so a zo a dame shi sai tambaya ma dai a duka ya ababakar sai sai na abubakar me ya kawo ka kada yake kharajtu alqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na zo ne in gabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce na zo kharatu an alkaka ba ban zo in gamu da kan sai ce na zo in gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya cikin ladabin magana ba ka duba babanka ka ce kace ba a ta kace ba za ka duba malamin ka ce malam kace ba ba za ka duba shugaban ka ce kai kace ba ko sarkin ka ce kai kace da ba a haka a babin ladabi sai kan ne da shi third person singular ko kuma ka mai da shi second person plural mafu sai sai ka ce mai martaba sarki ya ce kaga da shi kake magana ba sai kana ba da labarin kamar sarkin wani ne kamar yadda sarki ya ce kamar yadda malam ya ce kamar yadda liman ya ce ba za ka ce kamar yadda ka ce ba in kuma kana so ka yi ishara sai ka ce kamar yadda kuka ce sai ka mai da shi jam'i ko da shi kadai ne kamar yadda kuka ce mai martaba kamar yadda baba kuka faɗa ba za ka ce kamar yadda baba kace ba kuka ce so a ka'idar ladabi na neman ilimi in ka duba ilimi talibin ilm haka ake magana ta girmamawa amma duk inda ka tsaya gaban babba sai ka ce ka ce kaza to ya san baka da ladabin magana kuma in ka je majalisin ilimi kana tambaya za a gane shin kana da ladabi ko baka da shi ko tambaya mutum ya rubuta ko ba da niyyar mu gane ladabin sa bane kana daukar takardar ka ba za a gane kin ya da ladabi ko bai da shi a kowane hali za ka amsa ko bai da ladabin ai dole ka karantar da shi don yayi to amma a cikin tambayar ka ana iya ganewa mafhum tayyib sai ce kharajtu alqa rasulullah na zo ne ban in gamu da manzon Allah sallallahu bai ce don in gamu da kai ba kuma da shi yake magana na biyu kuma wa an zuru fi wajihi ina sha'awar daga iskarsa, fiskarsa saboda ganin fuskar mutum musulmi mai imani ma ai ibada ne wa an halka akhaka bi wajhi insani sadaka kawai ka kalli dan uwanka musulmi kai murmushi ya maka murmushi akwai ranar sadaka bare fuskar da duk duniya ba ta sa mai daraja irin ka fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wa taslim alaihi kuma na zo ne wa manzon Allah sallama in ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ita kanta sallama mutum da kake wa sallama ma sai kai magana da jami'i kace assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ba kace assalamu alaikum ba assalamu alaikum mafhum tayyib falam yalbas an umar bai dade da zama ba kenan shine falam yalbas ba wai bai ma zauna ba bai daɗe da shigowa ba sai ga sai na umar ya zo faƙala sai siyayyen halitta ya ce masa ma ja a duka ya umar mai ya faru me ya zo da kai umar umar bin al-khattab radiyallahu anhu kada yake manzon Allah aljuwa ya rasulullah Allah ina jin yunwa manzon Allah a wannan lokacin sai yunwa ke ji فقال sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sai ke cewa wa ana tuba a ba zalika ni ma ina jin wani bangare haka saboda ladabin magana bai san ya ce iya jin wa sai ce ni ma ina jin wani abu mai kama da haka don Allah yaushe ka taba a gidanka a dare yunwa ta saka buɗe gida ka fita ba ka san ina za ka je ka samu abinci ba ko ba ka da kuɗin saya wannan ba babu halin sayan ne akwai bambanci da kada jin yunwa a daren amma ka rasa wurin sayan abincin amma ga kuɗin abincin da kuma inda ba kama da halin da za ka saya kuma kana jin yunwa fanta da ku ila manzil ajil haisan ti an al-ansari sai suka da gidan wani sahabi shine abul haisan al an al-ansari wanda yake wakana ya kasance rajulan mutum kasiran nakal iya da gonakin dibino da yawa gidansa ba a cika rasa bukunan dibino ba washa kuma iya da awaki da yawa in aka yi sa'a zuwa lokacin sai a samu dan soyayyen nama a gidan ga dibino ga soyayyen nama to sai su uku suka da suka ce to a wannan lokaci bari mu je gidan abul haisam sai aka fita da soyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da abubakar radiyallahu anhu da umar faruq radiyallahu anhu sai suka je gidansa wa lam yakun lahu qadam kuma shi bai da ma dan hidima boyi boyi ko ma sunja bai da cook a gidansa irin housemate da ake da shi duka babu Ga shi dai da arzikin dibino shi kuma Allah ya ba shi da waki dabbobi amma duk da haka bai da mai hidima a gida fa lam ko kuma ba su same shi a gidan ba fa qalu ra'atihi sai suka ce wa matarsa me ba su yi ko matarsa magana dan babu mai gadi a gidan ba mai hidima tunda akwai mai gadi ana sallama sai ya fito in akwai wani mai hidimar gida shi zai fito to babu kowa sai suka yi magana da iyalinsa assalamu alaikum wa wabarakatuh wa ta amsa aka ce aina sahibuki ina sahibinki yake ana iya cewa miji wa matarsa shi sahibinta ne ita sahibarsa a ka'ida maza su suke shugabancin gida kuma wajibi ne mace ta zama tana respecting mijinta idan yana bin dokokin Allah wajibi miji ya zama iya tausayin matarsa da jinkai gare ta hasalin haƙƙin miji akan mace tausayi da jinkai mace kuma ga miji shine girmamawa da mutuntawa amma wannan bai hana shi ya yi respectin ɗinta a matsayin ta na ɗan adam abokiyar zama kuma bai hana ta yi jinkansa ta kyautata masa amma dai masuliyarsa mafi girma shine wannan tausayi da tausasa cikin komai bai mata ita kuma ta mutunta don shi ne shugaban gidan gaba daya yanzu a gidanka an ka kai ne shugaban gidan kowa da kowa karkashin ka yake sai abin da ka faɗa kamar duk da haka wannan bai hana a ce ita sahibar ka ba ita iyalin ka menene sahiba ne akwai misali a qur'ani wa sahibati wa akhi cikin wani sura cikin abasa daga yau mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi aya ta nawa 36 ko wa sahibatihi wa banihi mutum yana guduwa a ranar kiyama da mahaifiyarsa da yan uwansa da ma yau mai mar'u min akhihi dan uwansa da mamarsa da iyalinsa a daidai a ta 36 sai ce wa sahibatihi wa akhihi wa sahibati wa banihi da sa da ƴaƴansa li kulli imrin minhum yawma idin sha'ani yuhuni aya ta 37 kuma Allah yake a wannan wuni kowa sha'anin ya ishe shi to kaga anan muhammadu shahi iyali da Allah yake wa sahibati iyalinsa iyalin sa sahibati sai sa ana aka ce aina sahibuki to yasa duk da miji yake shugabantan gida sai rika treating iyali a matsayin mai a matsayin abokiyar zama ko kawarsa ce kuma wannan ba wai sai wai ya zama cewa wai ko tana kusa da kai a shekara ba iya cikin matsalar da wasu maza ke samu mutum yana da ɗan shekaru ya kai hamsin da biyar sai auri ya sha bakwai kuma sai to zai so da tirkin ɗinsa a matsayin kamar shi babanta ne ai ba zai yi ba ai dole yanzu ta zama kawarka ba maganin baba yanzu babu kuma mu ma suna ba da mu a nan ustaz zai zauna yana karantar da mata har da a yi ta tilawa tana ganin sa ta salamu alaikum tana gaisuwa wata ba sai ta dan tsuguna an ci a wuce wuce wuce tukunna to sai ce yana so sai aura wai sai ce wai wannan ma wanda ake a ajin hadda a gida haka na haka ai ka tashi a aiki ai ba zai yi ba ai ba zai ai in dai ka yadda kace gina to aka baka to maganar ajin hadda ya kare yanzu dai sai dai ka koma ajin hadda wanda suka saurata za su gaba da aka raba kalla amma ita koya aka abin ba zai canja ba ba zai yanzu ai wannan ya kare kuma duk girma maka da aka ya bayar masu aji kamar regret ne bisa da nake baka ba ku to ba a haka in dai ka aure ta kace kada so aka baka aka aura to maganar wancan rayuwar ajin hadda ta kare kai da ban ajin haddan ai da asuwaki kake shiga ko kuma kanka a kasa yanzu kanka a kasa kake shiga kuma da asuwaki kake shiga so ustaze a rika sani in abin ya canja dole a canja so na ta bar matsayin ɗaliba da ke koyan hadda da kake daga bulala ka ce ai ko kai duka ai paris lawa daga an ji muryar malam da bulala sai a yanzu ba za a yi haka ba yanzu ba za a yi ba in ba haka ba kuma in tona maka asiri faƙalar sai ta ce in tsalaka ya tafi ya sa'adibu lanar ba zai nemo mana ruwa mai ya sa'adibu ruwa wanda yake mai zarfi ne ma'un azbun ya je nemo ruwan zarfi wanda za a sha falan yalbasu ba su daɗe ba an ja abul haitham sai ga shi mai gidan naka ya zo abul haitham bikir batin ya zo da kaman gora haka da ruwa ko jarka ko guga haka abinda ake ɗebo ruwa a ciki yanzu abuha ai shi ne ya hamilu ha yana ɗauke da ita a kansa ga shi ya kinkimo ruwa ya taho da shi iya ɗauke da shi fawa ha sai ajiye ruwan sun maja a sai zo yalta yaltazimun nabiyya sallallahu yana sumbatan manzo Allah yana rungumansa. sa kamar da muke ga laraba suke mutum ya rungumi dan uwansa shine yaltazim wa yufaddihi bi abihi wa ummihi yana cewa manzo Allah zan iya fansanka da babana da babata shine bi abi anta wa ummi shine yufaddihi yana fansansa da uwa da uba sun manna daga gida ila hadikabi sai a muje gona da gaggawa sai dauke su zuwa ga lambunsa da ke gefen gida fa ba sada lahum sa'a sai musu shimfudi haka na girmama baki yaji aka fito da shimfudi aka shimfuda da gaggawa sun manna daga ila nakhalatin sai fita da gaggawa yaje wajen libino fa da'a bi dimin da ba su ce masa muna jin yunwa ba shi ne abin da za a gane lokacin da ba ka tsammanin bako bako ya zo kuma ka gaba mai wadata bane ba fa sai ya maka cewa ina jin yunwa ba iya cikin matsalar mu a yanzu shine ba ma gane damuwar mai damuwa har sai mai damuwar haƙurinsa ya gajiya ya faɗi damuwarsa ba daidai ba ne dole ka rika sodin mutane psychologically kana tare da drivanka kana tare da mai gadinka kana tare da kaninka kana tare da makwabcinka da abokinka ka rika kula da halayensu daga mutum ya canza hagani a cikin damuwa ba sai ya faɗa ba yanzu anan ba a yi komai ba amma a ake ba sai ga damuwar ba shi yadda zai da ka abubuwan da ake bukata ka ga an huta ko ba wani bukatun ma sai ka ce ga abin da ya kawo mu so da ka in ka ga mutum ya zo lokacin yunwar ce kuma abin da kake ga kafi karfin me ka ci a gidanka akwai buhun shinkafa a tsaye wallahi wani bai da kwano daya ba yadda kuma ya iya akwai wanda na sani wani bawan Allah dattijo ne haka mutumin kauye wani yake gaya masa cewa taɗi ake haka ana zaune ke cewa shi ta yaje wani gida ya ci nama ya ƙoshi dattijon ya ce masa ran sallah ne ya ce ba sallah bai ce a ba zai yi ba ya ce Allah ya ce ce dabba su ta kasa ne saboda hankalinsa bai kama akwai rufin asirin da ya kai za a ci nama a wani gida a koshi ba yanzu wannan ka zama sanadin koshinsa ba ranar sallah ba da nama har ya koma zuwa ga Allah ba zai manta ba kuma ga mutanen ƙauye da halin da taku duk sallar da ya saya maka addu'a don ba su zama yan bariki ba sun man tsanaka ila na talatin shi ne ya tafi wajen gonar dibino fa ja a jikin win sai ya zo shi da dibino a jikin zangarniyar sa me ake kiran zangarniyar in ka shiro gaba ɗaya ka tumɓuke reshen mai wanda yake mai girma da da hausa reshen sa ko mai ko nonon dibino ko to sai shiro gaba ɗaya aka tumɓuko shi daga daga tun daga jikin dibino aka tun kuko shi mai girma aka sai dan koyi kawo musu shine bi ilmin fa wa ba'ahu sai zai ajiye ko a tsakiyar su a gaban su gaba ɗaya kawai fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace afala tanaqaita lada min rabbi me yasa baka takaita akan kawai iya rutsar ba ai da ta suno rutsar rutsar shine fresh wanda yake za a gaisu mai ne dan ruwa ruwan nan wanda in ka tauna ka ta ruwa a cikin sa to ne rutab ai da ka ciro iya rutab ka tsinko shi fa kana ya rasulullah sai ya ban Allah inni aratu an takhtaru ni ina son ku zaba ne aw takhayyaru bi ko kuma ina son ku ku zabi rudab din da kanku saboda haka ake karban bako laraba suna da wannan dabi'a a cikin ko wanda muka yi aiki da su a jami'a ta madina sai mutum ya kira mu gidansa ya ce da Allah a zo a ci abinci in kaje sai ka samu rago an gasa shi gaba ɗaya haka an shi a tsakiyar falo haka yake a bankare kai za ka yi abin da kake so kuma sai a sa shi akan wata shinkafa ta musamman na gona ruwa da yawo gaskiya ba ma sati biyu wani da ya gayyata an ci wannan ba yau a je gidan wani a ci gobe a tafi lokaci ran alhamis in an rika jami'a sun mu tafi can jeji tunda akwai abinci sai ku tafi can kan dutse bayan gari ku yi shimfiɗi da iyalanku a baza kafet a wurin a nan za a kwana sai an yi asuba a koma gida a ci abinci a sha abin sha can kan dutse za a je a zauna Allah ta'ala ya amintar da su na'am yake ina son ku zaɓi mai rutsar da gida rutsar wa busur da wanda yake faman busasshen sa kowa ya zaɓi irin wanda yake so fa akalu sai suka ci wa sharibu suka sha min zalikan ma daga wannan ruwan da ya kawo kai ka ga abin mamaki ruwan da ya ɗebo yanzu ya fara amfani faƙala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace haza wannan wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa minan ni'am iya daga cikin ni'imomi allazi wanda tus'aluna za a tambaye ku wallahi an anhu akan sa yawmul kiyama ranar tashin kiyama za a tambaye ku wannan iya ishara zuwa ga aya a qur'ani kamar wata aya da ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولا سورة aya na nawa? aya ta takwas aya ta takwas da za kuma Allah khaira kaga Allah yake summa la tus'alunna yawma idin sannan wallahi za a tarbe ku a wannan wuni na kiyama anin na'im akan duk ni'imomin da Allah ya mu to a nan sai ga muku ni'imomin zillun baridin sun samu inuwa mai sanyi wannan ya cikin dalilin da aka ce tsakanin azhar da la'asar na biyu wa rutabun tayyibun kun samu fresh dibino wannan ɗanye-ɗanyen wanda ake son mace mai naƙuda ko mai shayarwa ta rika ci wa ma'un baridin da ruwan sanyi to waɗannan ni'imomin ya gaya musu a wancan zamanin da is over 50 degrees celsius yawanci zafin madina to mu yanzu ni imanin Allah ne tambaye mu jirgin sama ni imani magabata sun rayu suna sa ganye muna sa yadi yadin ma sai mun canja Ni imani wannan fan din a masallaci ma ni'ima ne a gidanka akwai fan ko AC a motarka akwai AC a masallaci akwai AC haba wata ni'ima ake nima da yau wani kuma ruwa ba da cire ka a gidanka ba a cikin wani lokaci da ka tafi gidan wani duka waɗannan ni'imomi ne jama'a mun tuna kya keke ni'ima ne mun tuna mashin ni'ima ne mun tuna mota ni'ima ne mun tuna jirgin sama ni'ima ne inda manzon Allah a lokacin sa an saukar hijirar da zai daga Makka zuwa Madina ba kawai ya farbe shiga a Makka da Madina ba amma ya kama hanya da kafa cikin wannan sahara din cikin duwatsun yana hawa yana sauka kuma ana bin sa fiye halitta yake tafiya a kan ratsumi tun daga Madina har Siriya yana kasuwanci sahabbai suka tafi har zuwa nan Misira suna kawo sakon addini har kanin Borno uku batu nafi ya zo shi Allah ya ji kansa duka babu keke balle mashin balle mota balle jirgin sama ai wallahi idan muka tsaya gaba ga Allah za mu sha tambaya wallahi duk waɗannan ni'imomi ne wannan wayar da kake gani ni'ima ce sahabbai ba su rayu da ita ba in kana son magana da ɗan uwanka a Kaduna ko a Kano sai dai ka je ka same shi ko ka rubuta ka kada wani ya kai ya dawo amma yanzu a waya sai ka kira minti dai kai maganan ka gama wallahi ni'ima ce Allah zai tambaye mu ga talabijin tana kallon sallan haramin a zahar la'asar kamar da kai ake sallar har ka gane wannan sallar shek su ya yi wannan imam shurad ya yi wannan wane ya yi haba jama'a ga ilimi a raha a talabijin ilimi a rediyo ilimi online ilimi kuma mu je filin kiyama mu wuce a cikin mintuna kaɗan shek ba bas rahimahullah ana jimanin cewa shi bai gari, makaho ne amma yana da karfin memory da masu ganin ba kowa yake iya yi ba akwai lokacin da aka je wajen sa aka gaisuwa yan uwa malamai daga Najeriya sun kai mutum 28 kowa idan ya gaisa da hannunsa assalamu alaikum ko gaisa sai ka tambayi sunan san da ya gama da kowa da kowa sai ya zo ya maimaita sunan su gaba daya dukkanin su yake bai gani amma ya gode wa Allah cewa gobe kiyama Allah ba zai tambaye shi akan ni'imar gani da ya ba shi ba yana da nutsuwa cewa daga cikin tambayoyi Allah ba zai tambaya idan da muka ta mai kai da shi ba shi ya wuta bai da tambaya akan gani don Allah bai sa ya gani ba to abin da yake samun peace of mind kenan shine mu mu je mu amsa tambaya akan ido shi ba ta shafe shi ba a bashi da na kunne da na baki da makamantansu amma gani bai gani ba zai amsa tambaya akai sai mu je mu yi bayani ganin mu mun bata lokaci a kallon qur'ani ne da hadisi ko mun bata lokaci ne a kallon kidance kidance da rawai rawai da makamantansu kowa zai bayani ka kalla ɗaya ka ƙara maimaita a yi magana ka ci a ɗaya ne har yanzu baka kyafta ba ko babu laifi akwai ta duk da za mu yi bayani duk yadda aka yi sauri hadisin ba zan iya kammala shi ba ah, sai mu raba shi biyu ya dai gaya musu wannan hidimomi guda uku insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wani lafiya mm, Allah ya ji iya mu da malaman mu za mu tafi akan fanta daga abul haifa insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته